sunana rahama sadar kuma ni haifafiyar garin kaduna ce a kaduna na taso kaduna nake zama da iyaye um, na fara harkar fim a shekara ta 2013 kuma na fara ne ta hanyar sarki alamu amma kafin fara fim ga wani fara so a ne har ya gani ya ce ah, yau da zai kuma dama ina da irin eh, fashin haka na sai shiga cikin da shi yasa na fara gawa na samu matsala gaskiya ta wurin mamana saboda mamana um, a lokacin ba zan manta ba ina makaranta ba ta yarda ba saboda mu ba mu cika kallo ba su kuma ita tunanin da take kin san iyayen mu kawai tunanin take yadda jama'an gari suka ɗauki 'yan fim ba abu ne ne eh, it's not really baya encouraging din ba zai encouraging din duk wani ba ya ce irin oke ki so mama na sai eh, irin take cewa an ce a in aka fara fim ana kaza ana kaza ana kaza to mun sha wahala sosai don sai da kai shekara biyu muna roƙonta ta bari ta bari ta bari ita ba ta yadda ba saboda ta ce ɗan fim an ce wannan na shaye-shaye wannan a ɗan fim ne kawai ke shaye-shaye ba jama'an da suke shaye-shaye sun fi ɗan fim yawa to amma nasu aka fi gani to sai daga baya dai hankali ta zo ta haƙura ta yadda ta ce kawai bari ta bari ɗan je na wani lokaci ta gani idan na canza to na dina idan kuma ban canza ba na ci gaba to har yau dai sai dai ruwa ake sha <laughs> eh gaskiya lokacin da bidiyon classic ya fito ban ji komai ba saboda honestly da ya fito ni ban gan wani abu ba amma kuma eh, mama na ita ta tada mu hankali saboda a lokacin hankalinta ya tashi har ta so tana ce min ga irin ta na abubuwan da na ci shi yasa na ce ba za a yi ba shi yasa na kaza ba da muka haɗu da ni da ita ta sa na nuna mata bidiyon sai kawai ne ta ce kawai a kiyaye gaba a dinga yin abubuwan da za a kauce wa maganganun mutane za ta fara a kano sai kuma kika shiga magana eh gaskiya babu wani matsala duba da idan ka ga muna da eh, abin da kawai ya bambanta mu bambancin al'ada ne wani lokacin ma labaran mu iri daya ne ah, so kuma rules ɗin da mostly nake playing already can riga sun sani akwai particular rule aka gani za a ce wannan rule rahama ba wai wani iri bane za a kawo mata a'a so shi ne ma abinda ma ya saki nan ban samu matsala ba acting da producing ba aiki ne iri ɗaya ba saboda acting eh, kana kwance safiya na yi kasancewa karfe ta kasance aiki shi kuma producing kai ne za ka taso shi shi acting ya zo kai za ka haɗa abubuwan da za su faru a set kai za ka kawo wannan kai za ka kawo wannan so ba abu ne eh, idan actor na tashi karfe takwas ya zo aiki dole kai karfe biyar za ka tashi so kin ga abu ne da eh, abubuwan da na yi eh, sadaukar da su wajen ganin kariya ya kai fit ɗaya daga ciki shine rashin zama ko da yaushe kana wurin aiki saboda an yi lokacin da back to back kawai kake aiki kake aiki kuma yawancin aikin da muke yi a kano ake yin su so rashin zama da irin family haka yana ne part of the sacrifice da dukkan duk wani dan industry na duniya ba wai ka ba kawai dole sai yayi wannan for him in reaching of eh gaskiya ina son kuɗi da yawa ne <laughs> amma dai um, tun da na fara dama ni ina son tun da muka taso gidan mu muna da son uh, diversifying irin businesses kala kala kala kala daga acting sai naga cewa okay why not in try wani abu outside acting ko zan iya kaɗan buɗe wani ɗan eh, beauty parlor na haka na salon sai daga baya muka zo sana ta iya makeup and then eh, sista na tana abinci sai muka ce okay bari mu buɗe hop inda za a samu duka waɗannan a lokaci daya amma kafin lokacin mu buɗe sai muka introducing jambaki saboda ina ganin um, we have the crowd irin we can push something at this kuma yin jan nan ya sa an ba wa mutane da yawa aiki wanda gaskiya ba ma ni kaɗai ba mu gidan mu gaba ɗaya shi ne fashion din mu ga cewa mutane da yawa sun samu aiki ko da yaya ne abin da zai za a ce yana shiga so alhamdulillah daga buɗewar wannan sai zuwa mu buɗe kuma ƙaton wuri wanda yanzu haka yake ronin kuma yana ronin successful gaskiya mutanen da suke kallon mu a matsayin gwarzaye muna godiya kuma um, dole ne kamar yadda muka ci sai ka sadaukar da abubuwa da yawa kafin ka zama wani a duniya ba a kuɗi baya zuwa haka kawai daga yau an sami abin fara kudi akwai finafinan da ma ba ka bukatan a biya ka kawai kana ganin su ba ka je kai saboda ka cewa wannan zai taimake ka to ka fara dindin tukun kuma da mu ya zama cewa kana da son abin a rai ba za ka ji wani abu ba kawai za ka je ka yi ne saboda kaunar da kake yi ma wannan sama da kake shi so ya zama cewa ka fara saka wannan zil din wannan passion din na cewa oke zan yi ina son wani abu zan ci gaba da yin shi kafin nan ne fa kuɗin zai amma kuɗi baya zuwa haka kawai da gero na fara abin da mutane ba su sani ba rahama tana da saukin kai kuma mutane suna ganin ya kamar wani mugen mugembo <laughs> kuma eh, funny sometimes wasu suna ɗauka wasu fasa ɗauka sannan kuma um, ina da cin abinci amma ba iya girki ba <laughs> ina koya